Assalamu alaikum sunana muhammad Bashar Gulma Gulman Gulma. Ina son in yi amfani da wannan dama in yi kira ga dukkanin 'yan uwa maza da mata. Wannan sabon ciwon da ake kira coronavirus wata ƙwayar cuta ce wadda har yanzu ba ta da magani. Za mu iya kare kanmu ne kawai da muka yi biyayya ga dokoki waɗanda ƙwararrun jami'an kiwon lafiya da shugabanni suka shata kamar haka. zauna a gida nisanci duk tarukan jama'a da cunkoso bayar da tazara ta kimanin kafa shidda a tsakani a lizanci tsafta ko da yaushe muna kira ga al'umma da ba da goyon baya ga namijin kokarin da gwamnati ke yi a kan ganin bayan wannan annobar ta hanyar dakatar da duk wani taron jama'a da bukukuwa muna kuma kira ga al'umma da su tallafa wa juna a cikin wannan lokaci na matsin rayuwa kada ku yaɗa jita-jita da labarun karya. yi abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma wannan sako ne daga Nigeria Center for Disease Control da hukumar lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa